masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na da wace kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Blowers kamar yadda kuka sani shiri ne da muka ba mutane dama domin su zo kan fashin baki akan wasu al'amura waɗanda suke kai suna komowa ko kuma al'amuran da suka bijiro domin ma al'umma bayani su fahimci tsarin yadda yake da kuma matakan da ya kamata a ɗauka yau muna karɓar bakuncin shugaban jam'iyyar rusasshen jam'iyyar nan ta abda wato sanusi a sanusi bala izala jami'ar abda dai na ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka shiga aka yi takarar jayayya ta takarar neman gwamna a jihar zamfara a shekara ta 2019 wadda kuma ɗan takarar gwamnan su a wannan lokacin shine tsohon ɗan majalisa na wakilai wanda wakilci mazaɓar gumi da bukun alhaji ko kuma honorable sani tako da gumi a kowa ya sani ga wanda yake bibiyar sha'anin al'amuran siyasa musamman abin da ya faru a 20 shekara ta 2029 a jam'iyyar apc bangaren tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar ta yi haɗaka ko kuma ƙawance da ita wannan jam'iyyar na abda a inda ma aka yi ta raɗe raɗin cewa a lokacin da a ce kotu bata ba da dama a sanya 'yan takarar jam'iyyar apc ba a zaben shekara 2019 ana zancen ana tunanin tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar da ɗaukacin magoya bayan jam'iyyar apc bangaren shi za su runguma su fada jam'iyyar abda ne domin marawa shi um, alhaji sani kori baya ya ci zaben gwamna a jihar zamfara wasu kuma suna ganin cewa duk da an samu nasarar cewa a lokacin shi abdulaziz yari abubakar da 'yan takarar duka da ya tsada sun samu shiga shi alhaji sani takori wanda yake takarar jam'iyyar abda ya dunkule da shi da magoya bayan shi suka mara tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar ba wannan kawancen dai ana ganin ko bayan kotun koli ta yi abin da ta yi sani takori da tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar sun ci gaba da ta da wannan kawancen bisa amana da suka dauka to sai dai kwatsam bayan kotu ta ruguza dukkanin wa'annan jam'iyyun wa'anda hukumar zaɓe ta soke ciki har da jam'iyyar auda sani ta kuriya ikirarin hukuma jam'iyyar apc a matsayin ɗan jam'iyya tunda jam'iyyarsa a bisa hukuncin kotu a yanzu ba jam'iyya ba ce su kuma wa'anda ya bari a cikin jam'iyyar ta abda musamman shi shugaban jam'iyyar ta jihar zamfara da ciyamomi na ƙananan hukumomi goma sha hudu da magoya bayan su suna ganin cewa alaisa an ta kurbe musu adalci ba ga dukkanin yadda aka ɗauko wannan tsarin daga yadda aka yi haɗaka da kawancen 2019 zuwa matakin da ake yanzu kuma ya koma jam'iyyar apc ba tare da tuntuɓar su ba ko jin shawararsu ko neman shawararsu ko ba su dama domin a tahi tare a tsira tare hakan yasa yake ganin cewa shi da magoya bayan su sama ga dubu hamsin a ta bakin shi suna ganin cewa har yanzu ba su yanke shawarar wacce jam'iyya za su shiga ba tunda shi wanda suka da takarar gwamna suna ganin bai musu adalci ba kuma ya ɗauki matakan da ya ɗauka ba tare da tuntuɓa su ba a sami su bala muna maka barka da shigowa a wannan shirin namu na da wacce ka zo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo suna na anas sani anka ni zan jagoranci gabatar da wannan tattaunawa tare da abokin gabatarwa ta aisha usman ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin gundarin shirin kai tsaye a tambaya ta ta farko shine ina so in ji da kai da sani takori da shugabannin jam'iyyar abda na ƙananan hukumomi goma sha hudu da wasu manyan jihogi ku kuka taru kuka haihi jam'iyyar abda kuma ku kuka yi renonta kuka raya ta kuka tallata ta har lokacin da tsohon gwamna ya ga abin da ya gani ya neme ku domin ku yi haɗaka kuma yana ganin a ce gwamna kacokam mai jam'iyya ya neme ku yi haɗaka to kila ya nuna a lokacin jam'iyyar tana da wani tasiri a jihar zamfara za ka yi mana bayanin me ya faru daga lokacin zuwa lokacin da aka zo kusan jam'iyyar apc ta rasa ko ka rasa a jihar zamfara to jama'a assalamu alaikum kamar wanda mai gabatarwa ya bayani suna na sanusi bala izala kuma ciyaman na jam'iyyar abda sannan sufa ciyaman ko cikin ma to alhamdulillah samilu alin min shaidanir wajen bismillahir rahmanir rahim kamar wanda mai tambaya ya tambaya jam'iyyar abda mun kafa ta ne tun harko sannan an fara daga mataki na wata na wata bayan an yi haka nan sannan aka zo aka fitar da ciyamuma bayan an fitar da ciyamuma sannan da karshe aka zo aka fitar da super ciyaman shine ciyaman na jiha gaba daya a bisa matakin da mun kabi mun fara daga form form ne ta gumi ya ba kowace local government form akalla fam inda ya kai dubu goma kuma ya tabbatar mana da cewa duk wanda zai shiga jam'iyya sai ya sai fam akan naira ɗari biyu a bisa haka ana sai da fam ɗin eh, sai da haka haka muka fara sannan aka muka mutane rijista kowane da fotunan shi bayan mun kare haka nan sannan muka ɗauko mutane gaba ɗayan mu na kowace wata suka kawo mashi ya gani sannan duk mutanen da muka ɗauko muka kawo mace muka ɗaukan nauyinsu abinci ruwa da transport ɗinsu haka muka fara saboda daga lokacin ya ce ya yi ritaya ba a biyan shi kuɗi amma tabbas ya ɗauko ga jam'iyya domin ya taimaki mutanen jihar zamfara bayan mun wannan mataki na ɗaya sannan muka dawo muka tattauna da ciyamoma na kowace ward na jihar zamfara tun daga kowace local government goma sha hudu kowane ya zo da ciyamoma ne na ward ward bayan mun ka zauna muka yi yarjejeniya da shi cewa za mu bi shi tsakani da Allah amma mu yi alkawali ko mu yi rubutu na cewa tsakani ne da Allah zai doka mu ba zai cuce mu ba muka zo muka ɗauki wannan mataki ya rantse muna da Allah da annabi cewa lalle tabbas zai yi tahiya da mu tsakani da Allah kuma ba zai yaudare mu ba ana nan ana nan muna ta ɗaukan mutane muna kawowa sannan da karshe aka zo aka zauna aka tantance ko kowace local government wata ce ta mutane ta fi jama'a da ɗai gusa local government ita ce wadda ta fara kawo registered mutane mutum dubu 8,850 sannan gome ta zama na biyu sannan bukoyin sannan anka sannan mafara haka aka yi ta tafiya da ƙarshe kowane aka haɗa jimillar mutanen da a gare mu ni ne ɗauki nauyi da ni da sakatare na muka kira mutane wanda ya rijista na kowace local government a fan guda haka muka ci gaba da tafiya muka ci gaba da tafiya idan akwai mitin babu kuɗin mitin muka haɗa kuɗi mu ɗebo mutanenmu da motoci mu zo a gida ne a yi mitin aka ci gaba da tafiya haka da ƙarshe takurugum ya tambaye mu muhawarar takurugum ya tambaye mu yanzu yana so mu samo mashi dan takarar gwamna ana nan ana nan bayan mun kai haka muna nan muna bincike da ƙarshe wani rubusan takurugumi ya ce sun tattauna da kabiru manafa sannan kabiru manafa ya ba da mataimakin dan takara mataimakin dan takara tai na karamar hukuma ta gusau da kuma mataimakin gwamna idan aka samu gwamna aka ba shi fam ya cika aka kai karshe bayan suna nan suna tattaunawa da kabiru marafa ba mu sani ba sai muka ƙara waiwaye shi na cewa ka ce kabiru marafa ya zo kuma kun zauna kun yi bayani da shi amma babu wani feedback ya kuka kai karshe ya ce su kai karshe cewa kabiru marafa zai yi jam'iyya ta ana na ana nan marafa sai ya kara dawowa na cewa ya yi mitin da jama'a ta yi na cewa su dai ba su yarda da ta wani rubuta ko ba aka jam'iyyar nan sun jayi bayan an cika fom na komai an tura abuja na cewa har yanzu da naka magana da kai mataimakin gwamna yaron kabiru marafa ne sannan dan majalisa da gusau ta dai yaron marafa ne sannan ya jayi ana na ana an kai magana akan darma darma sai da ya shigo aka yi magana da shi black op inda mun kai na farko darma shi ya ɗauki nauyi darma wanda eh, wanga darma wanda eh, ya ɗauki shi ya ɗauki nauyi ya ka bada kuɗi muka tai muka yi program ni na jagoranci program ni ni bayani ne komi da ya kamata yi tun shi wani rubuta kurguma yana abuja hanyar ya shigo ya asko ana program na ƙarshe darma tafiya ta nisa shi ma magoyan bayan suka ce ba su daina tsu da ta yi honorable takurugumi ba muka dawo mu ma local government goma sha hudu ne jagoranci na ce excellency ya za a ce duk mutanen da sun ka zo wurinka sai su ce su ba su yarda da wannan taya ba sai taya ta nisa su ja baya ya ce shi yana taya ne akan gaskiya don haka duk wanda ya zo mu kyale shi ya tafi yanzu yana son mu samo mashi wanda zai takarar gwamna ana na ce to honorable excellency ni ga goyon bayana da abin ya kai haka ina son ka zama dan takara na gwamna muka zo aka kai karshe ya ce ina ganin haka nan ya yiwu na ce mashi lalle ni na yadda da haka nan ni kira lokal gamen goma sha hudu ina na kowace lokal gamen mm. su ma suka aminta da cewa ya takarar gwamna haka muka zo muka fara kamfen kowace local government da haka muka tafi kuma we are wanda muka ɗaukar responsibility na kanmu haka muka ɗaukar responsibility na kan ka dawo ana nan ana nan ana tafiya muna ta ta hankuri haka nan muna ganin muna da nasara duk inda muka tafi mutane su fito da mutanenmu da sauransu suna ta sakar fine saboda alƙawalin da honorable tako ya yayi na cewa ba zai cutar da mu ba kuma ya rance da Allah da annabi ba zai cuce mu ba zai yi tafiya da mu kamar wanda ya kamata kamar ya ɗauke mu kamar ɗaya ne muka yi imani da Allah akan abin da ya faɗi kuma muka yi tafiyar nan da shi da ƙarshe ana nan ana nan honorable gumi sai ya kira ni ya ce man ya yi tafiya zuwa abuja amma mota shi ta lalace gwamna da shi da mai buhugumi sun ce ya shigo mota haya ya zo ya isko su ga menaus haka ya shigo nan gusau tun lokacin ana wannan rikicin ya fito ya zo ya isko shi ya ce man sun yi makin agreement na takarda daga shi sai allah sai mai buhugumi na cewa idan gwamna bai samu su taket ba ta takara to za mu goya da magoyan ma shi eh za su goya mai baya idan kuma shi ya samu shi za su goya mai baya ne ce to ran kai da idan ai haka nan mu local government goma sha hudu mu ne ne matsayin mu jam'iyya ga na kawo mutane man to man campaign mun kai house to house sai da an haka kowace ward suna meeting na su samu mutane ra'ayi da so na fatin a ward a primary yansu ni na yi training din mutane na samari na a model primary school da ke nan gusa nan kusa ga gidan sarki haka ni tara matasa akalla ina tara mata sati ina tara matasa to ina tara hamsin ya kai ina tara ɗari ya kai ina tara ɗari du. in dan samo kuɗi in dawo abinci da ruwa a sha mutane ana kowa suna jin daɗi daga haka nan muka haɗa jam'iyyar abda takkahu duk inda muka tai muna ta yayata ta Allah ya sa ta takka karbuwa so bayan an kai wannan daga nan sai muka ƙara waiwaye shi na cewa to ba mu gane abin hudu aka nui bayan yanzu mu mu maka jam'iyyar bayan yarje ok to bayan mm. yarjejeniya akwai wani abu ne bi da biyo baya tsakanin su babu tsakanin mu da shi ko ku tsakanin mu shi a shi tsakanin gwamna da takure eh baya haka nan sun yarjejeniya an bashi mota jeep an bashi eh an bashi mota on the spot ya zo da ita bai ma aje ta gidanta ba gidan shi ba bayan ya dawo ya kira mu sai ya ɓoye mota duka cikin ciyawa ma lokal gamen goma sha hudu babu wanda ya sa an bashi mota ni na ji an ba shi mota ne daga ɗane ya ce ai ga motar da an kaba babacin gwamna daga nan ne labari ya hito an bashi mota ya ce sannan mai magana ran kadi a sha maka mota ya ce lalle sun ta an bashi mota na ce a turan kai an baka mota ko an ba fati ya ce a shi an ka ba ai kawancen su ne su suna dan majalisa na ce amma ran da me yasa shekara bakwai da yayi bai bai ka ba sai yanzu mutane mu sai yanzu ya sanna ya ka baka mota duk motar da ya baka ya baka ne sanadiyar mu sannan idan ka duba mu ne ka tara ma mutane ran kai ko da ka kare kana zanna baka ba kowa ko sisi mu mu ne ka sakar fain matasa da sauransu muna kawo mutane so jam'iyyar ga taka hune saboda mu in babu mu babu ka to amma don me da zaka yi haka yace mu dai jira mu dai jira kada mu dawo mu jira haka dan dai muka yi hakuri muka yi ta tafiya bayan mun ta tafiya daga nan sai muka ji an ce ya koma Abuja eh, shehi ya bashi gida yana zanne sannan shehi ya yi taking responsibility in kan shi da family in shi mu ba mu san makoman mu ba muka dai yi shiru wani lokaci na kira shi da daddare na ce ranka dai ka ta abuja ka yi zaman ka amma mu baka ce mu zo ko gaida gwamna mu shehi mai ba ko mai wani abu amma ka yi zaman ka ce allah yadda in Allah ya zai yi kokari hada mu da shi haka dai aka yi ta tahiya aka yi ta tahiya muna ci muka ci gaba da tallar adad an kai ta tahiya haka har lokacin da aka zo wurin zabe akwai lokacin da ya umuri na yi bayani na godiya ga goyon baya ga Abdulaziz lokacin da aka ce wani ce mashi ni ba zan yi ba sannan shi yayi da kanshi yayi jawabi na godiya to shine dan takaitaccen bayani akan abin da ya faru to yanzu na ji ki je ka tambaye ki ta biyu don kamar ya ce ta ɗaya Ah, honorable ya kuka haɗu da jam'iyyar apc a eh, shi ne ki je ta gaba dai ina ji kamar ya ce wannan ga bayanin shi eh. yawa honorable me gaskiyar cewa tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar eh, ya bai wa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ku ta abda hmm. wato honorable alhaji sani takori gida a abuja da makudan kuɗaɗe kuma ku me kuka amfana da shi to a gaskiya mun ba abin da muka amfana amma mun ji labari cewa an ba shi gida kuma an ba shi kuɗi to an ba shi kuɗi makwadai amma dai gaskiya ba mu san yawan su ba amma dai mutane sun tabbatar mana cewa an ba shi an sai mai gida Abuja kuma an ba shi kuɗi makwadai sannan duka wanga abubuwan da aka yi mai na alheri cikin mu ciyamu ma babu wanda ya taba kira tun da ya koma Abuja wanda ya taba kira ya ce mashi ya mashi ga wani abu da wanda gwamnati mashi babu shi kai matsayin ka na chairman party so nawa ka hadu da shi tun da ya koma Abuja tun da ya koma Abuja ni ban taba haduwa da Takoro Gumi ba honorable Takoro bai taba kiran ka ba bai taba kira na ba sai dai ni da ce ka je Abuja bai taba ba the only thing abun da ni na kira shi lokacin azumi na farko waccan shekara na ce mashi ranka dai kana Abuja amma mutanenmu suna doka cewa ka raba kaya na azumi ka kawo muna amma ba ka kawo muna ba ya yi forwarding text ga waya ta yamman na cewa yana nan suna tattaunawa da Abdulaziz Yari da ya yari akan ganin cewa ya za a yi a taimaki 'yan jam'iyya ya ce ah, tsoron kaɗe mu ba ka tattaunawa da shugabanninmu na abda ya ce a'a yana da yana tattaunawa da gami ga menene aka iya yi a yi haka aka zo aka yi har shekarar ta wuce babu wani abu bana ya zo an ka ƙara mashi magana akan abu haka shuru babu wani abu sai abun da ya zo ya yi ya kira wasu local government ya ce su tafi gidan mai buhu gumi su an shi buhu buhu guda na shinkawa duka ciyamu ma na faci most of ciyamu ma ma ba su tafi ba babu wanda ya ce eh na local government buhu guda guda na shinkafa ya ce a basu ya nadin kwamiti ne can a ta a basu to most of fato ta ne ba su tafi ba sannan ni kai na ban tafi ba saboda abun da annan ba wai buhu shinkafa ba wanda ya shekara kusan shidda da kai yana wahala da kai ya kashe kuɗi ne eh, ya kashe kuɗi ne ya kashe kuɗi ne an kai cewa kana son kada shi da jama'a don Allah ya sa jama'a mu suna da fahimta abun da ban mancewa guda shine alhaji dan asabe yana nan bai da lafiya wani lokaci muna gidan honorable takoru gumi muna mitin ya ce man ni dan gidan wani na ce mai dan gidan alhaji balarabe na agwaro ne ya ce wallahi wallahi kun gan shi ta ya cuce ku ya ga eh shi alhaji dan asabe yana nan in mai kare Allah ka san mai yayi wa ga magana gaban jama'a yayi wa ga magana yace sai ta kore eh, yace sai ta kore ya cuce mu kuma haka aka tafi yanzu akan haka ake na cewa da karshe ma yanzu kana ganin can an nuno shi shi kadai da kaci ne eh bai gwada mu koron an nuno shi ya tsaye daga nan wanda ya tsaye kai kasan tsoro ya kaji saboda bai da eh tsoro ya kaji mana saboda da rika katin bai da wani confidence na cewa shi gashi ya koma jami'a saboda ya san shi dai ne idan zaka ce mu kure kawo mutum 200 yanzu ba zai iya kawo su ba mu jama'a mu mu adda su mun ka hada jama'a mu kuma har yanzu muna cikin jama'a mu muna tare da su kuma duk abin da ka wara muna musu bayani kuma sun yi tsaye akan mu to yi tambaya ki sai mu je hutu ka dawo yanzu honorable an rusa jam'iyyar ku ta abda dan takarar ku na gwamna ya yi fito ya yi ikirarin cewa ya koma jam'iyyar apc shin har da ku ya koma dan takara ya tafi shi kadai amma ciya mu ba tare da kowa ba shi kadai ya rike takarda ta ta apc ciya mu ma goma sha hudu da yan takarkarunmu da mu ma na wat muna nan tare 22 ga watan 5 2021 mun yi mitin a stadium kowa ya gani in ka te za ka aza gwamna ne yanzu mun ka yi kuma an ma yi na facebook na cewa ga shi muna tattaunawa saboda musamman ne ne makomanmu kuma ya Allah da ba dadewa ba duk abin da zai zai don saboda mutane furan da furan za ku shiga mu yanzu ba mu ba mu yanke hukunci da inda muke saboda mutanen APC suna kiran mu mutanen PDP suna kiran mu mutanen Abga suna kiran mu mutane daban-daban suna kiran mu na mu taho a yi tahiya da mu akalla magana gada na kai ma muna da mutumin da ya kai dubu hamsin za zama wani hagoyin bayan mu kuma mutanen mu ne kuma suna nan tare da mu so magana mu yace mu tafi APC ko mu tafi wani wuri har yanzu muna nan muna kan tattaunawa yanzu haka ma za mu yi tattaunawa ta karshe ga mutanen mu kowa ya sani za mu amma yanzu kana faɗa ma al'umma cewa duk wanda ya taya ku kun kaji tayin yayi eh sosai ko kuma ku kauta ku sabo ruwan wanga shine du idan mutane suka kira mu ma ga fahimci cewa mutanen kirki ne kuma za su iya rike mu amana za su dake mu za mu bi su ko su wane ne idan kuma haka abin ya gagara wanda adda mutum dubu hamsin zai iya kawo jam'iyya ta da in kana iya tara dubu hamsin ga jiha to kana iya tara miliyan miliyan biyar from there kana iya samun wani abu to idan haka ya gagara na cewa mu kasa samu wani zai mu za mu kawo jam'iyyar mu we are plan for that muna nan muna da kwamiti da sauransu na abuju dama ko mu samu wanda za su ɗauka mu ko kuma mu mai ta gaba mu kuma akwai mamayawa da suka kira mu cewa ko ba mu koma ina ba za su yi responsibility mu za su yi ta to amma kamin mu rahe tattauna ga shi da ma zai canza shawarar shiga jam'iyyar apc bai ma neme ku ba bai neme kowa ba babu wanda ya kira ya ce ku zo mu zauna da ku zan koma jam'iyyar apc kowa bai gaya ba shi karan kai kurin yadda ya tafi apc bai masu kallon mu anan za mu je la wannan tattaunawa da alai sanusi bala izala akan wannan abu a batutuwa da suka bijiro na rusasshiyar jam'iyyar su ta abda da kuma yadda ta kaya tsakanin su da wanda ya musu takarar gwamna a shekara ta 2019 honorable sani ta kori gumi a muna godiya da ka samu dama kuma na san zawar ga hirar zai saurare ta idan bukata ta kawo kila zai dawo ya mai da bahasi ko ya turo a mai da bahasi in ma ta kama kai ma mu sake kiran ka za mu sake gaya toka domin mai da bayani a madadin na wanda suka saka hannunsu domin ganin wannan zantawa ta zo ni ana sani anka da kuma abokin gabatarwa ta nake ce muku masu